Sashen Hausa na Studio Kalangoi su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45. Masu sauraro na shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau Alhamis 13 ga watan Abril na 2023. A cikin shirin za ku yi cewa agadis kwamitin 'yan ƙasa mai lura da al'amura ya yi kira ga al'ummomi da su girmama haɗin kai don ganin sun rayu cikin zaman lahiya a wannan yanayi na matsalar tsaro. haɗin gwiwar ƙungiyoyin makiyaya kafan ya yi kira ga gwamnati da ta samar da wani tsarin tanada cimakar dabbobi a dukkan jihohi biyo bayan gibin cawa da aka samu bana rahoton musamman na yau na kawo haske kan yadda wata kasa ke ɗaukar bashi domin biyan wasu bukatu bayan harin da aka kai wa ayarin soja da ke rakiyar masu sinari na cibarkatin a arlit wasu jama'a na nuna 'yan yatsa ga al'ummomi na kasashen waje jiya a arlita 'yan kasar chadi sun fitar da wata sanarwa inda suka nuna cewa ba su da alaka da waɗannan hare-haren Na kaɗan daga bayanan sanarwar ta bakin Ibrahim Birima, sakataren ƙungiyar 'yan Cadi da ke zaune a Arlit. Biyo bayan kwanton bauna da 'yan fashi suka yi wa sojojin ƙasar Nijar bisa hanyar Cibarkatan Alit. Tara ga wannan wata da muke ciki da ya yi sanadin mutuwar sojoji biyar. Kwamitin gudanarwa yana miƙa ta'aziyarsa ga iyalan mamatan da ma al'ummar ƙasar Nijar baki ɗaya. Kuma muna fatan samun sauƙi ga waɗanda suka jikata muna kawo goyon bayan mu ga sojoji ƙasar Nijar da hukumomin ƙasar Nijar a cikin yaƙi da suke yi da ta'addanci da rashin tsaro kuma hukumomi su yi ƙoƙarin nemo mutanen da suka yi wannan aika-aikar a hukunta su al'ummar chadi suna goyon baya na magance duka wata musgunawa ga al'umma 'yan uwa na ƙasar nijar duka sojojin da suka rasa rayukansu allah ya gafarta musu ya saka musu da gidan aljanna bayanai masu alaƙa da rarrabuwar kawuna da kuma ƙiyayya na janyo wato na yawo musamman a shafukan sada zumunta a agadas dangane da wannan batu na rashin tsaro mai nasaba da hare-hare daban-daban da ake kaiwa a wasu yankuna na jihar lamarin da ke kawo cikas ga haɗin kan 'yan ƙasa lamarin ya kuma janyo tsokacin ƙungiyar farar hula amumun agali shine shugaban kwamitin jiha mai lura da al'amura ga kuma hirashi da anise karim Wanda ya aikata laifi da ya yi barna ya kamata ya ɗauki alhakin abin da ya yi bai kamata a zargi waɗansu ko kuma waɗansu ƙabilu ba. Idan ana son kama waɗanda suka yi aika-aikar kowa ya kamata ya ba da gudunmosa domin tabbatar da tuɗaya zamantakewa. Muna son jama'a su yi hattara su rinka bambance abubuwa. Bai kamata a rinka ɗorawa jama'a da ba su ci ba su sha ba laifi. Tuɗaya zamantakewa ba ta samuwa idan ba a gina girmama juna sannan kuma a daina amfani da abubuwan da kafafen yada labarai suke yadawa barkatai ana zargin su saboda ana cewa diyansu ne ko yan uwansu suka yi wannan ya kamata abin ya tsaya ga wanda ya yi domin samun zamantakewa tsakanin al'umma kabilu ya kamata mu yi hattara saboda shine yake kawo ruruwar wutar gobara jama'ai masu kula da tsaro a kungiyar ɗaliban jami'ar yamai da ake kira kazo sun kai samame jiya da dare a kewayen jami'ar a cewar kungiyar su hakan ya ba su damar sauke barayi da sauran bata gari da ke kaiwa ɗalibai da wasu mutane gari hari sakataren kungiyar yenun almustapha bakin bature ya bayyana cewa ya zama wajibi su yi wannan samame ne saboda kwanciyar hankali ta ɗalibai aikin nan na kama barai da aka yi a nan jami'a jiya cikin dare 'yan eh, tsaro na ɗalibai da suke nan jami'a muni su ne suka yi wannan operation suka je kalkashin pon suka tar da 'yan eh, ta'adda guda uku wanda suka kama su suka amshi a gare su portabloli wanda suka saba sata kuma suka samu kartoci da yawa na etudiant da mutane wanda ba etudiant ba suka kama a gare su wato a nan ga jami'a akwai eh, ɗalibai wanda suke kula da harkar tsaro suka samu suka sa hannu bisa kan wa'annan mugaye suka kama su kuma suka muka su ga hannun 'yan sanda saboda a samu a ɗauki mataki wanda ya kamata wa'annan 'yan kasuwan kenan su ne ga wannan aikin aikin nan suna yin shi kuma in suka kama mutane suna aiki tare da 'yan sanda su shaida musu cewa an yi abu kaza kuma wannan abu ga yadda ya wakana ga yadda ya faru sai su muka su a duki matakai wanda ya kamata kwanakin bayan nan ne mai domil suka kama wani dan ta'adda suka muka shi ga hannun 'yan sanda to wannan aiki na kazu ɗalibai sun karbe shi da hannu biyu sun ji daɗin shi sun yi farin ciki sosai yanzu kuma sai jihar maradi ma'aikatan masu ritaya na birnin maraɗin sun nuna fushinsu a kwanakin baya bayan nan inda suke nuna bakin cikinsu dangane da jinkirin da ake yi wajen biyan su kudaden su na fansho a ranar talata sun kafa wani kwamiti wanda ya haɗu da gwamnan jiha da manufar girka wani tsarin da zai kai ga samun wato biyan bukatunsu rabiu abu zaidi wani maritaya kuma mamba na wannan kwamiti ya ce yadda ake nuna musu bai dace ba bayan kuwa sun yi ma ƙasa komi. Karshen watan Maris mun kammala watanni uku babu komai har yanzu. Mun garzaya a wajen ma'aji sai suka ce mana wayar kira mu. Sai muka tsara kwamiti wanda nima ina ciki muka je muka ga gwamna inda muka kwatanta masa a cikin wannan lokaci ba mu da komai kuma duka magidanta ne mu. Ya yi watanni hudu ba mu samu komai ba. Gwamna kai tsaye ya kira ma'aji domin a fara biyan mu a shekaran jiya bayan shan ruwa amma har yanzu abin ya ci sura muna cikin wani hali alhali mun yi wa ƙasar nan bauta a cikin mutunci idan ya kasance a yau mu ne aka ƙyale gaskiya ba a kyauta mana ba yau muna kwanaki na 22 a wannan wata na azumi ina tabbatar muku akwai waɗanda ba su da ma abin buɗe baki a dogon dutse mutane masu halin na kasa na rayuwa da sauran al'umma ba tare da matsala ba kungiyar na kasassu na garin na kokarin wayar da kai domin a kai yara na kasassu makarantu da kuma saka su cikin al'umma tare da samun musu ayyukan yi hashimu masalaci shugaban kungiyar na kasassu na garin dogon ducin ya yi wa azizu da yuma karin haske da ba a gane ba na kasa ɓoye ta nema ake yi amma yanzu alhamdulillah muna waye ma mutane kai yanzu ina ganin na kasa ba a gudunta ina iya in ce maka ma ga yau in muka yi kira har waɗanda ba su da nakasa ta huwa suke gurin kiran kuma dangantakar yaran ga namu da kenan suna lakwal wallahi in ka ta abin sai ya baka mamaki wanda za ka ga suna cuɗayya da yara waɗanda ba su da nakasa cikin lakwalolin nan saboda su yara waɗanda ba su da nakasa nan musawansu ko da wani lokaci suna ba su horo kwararru zangance da zamantakewa da yaro mai nakasa suna kwatanta musu da in yau baka da nakasa gobe tana yiwa ka abin yara waɗanda suna da nakasa kuma sun wuce a ɗauke su lakwal mun samu wani proje da ya ɗauka mana su proje ana ce mishi proje prise ya ɗauki yaro 23 na gwadi muka kai su cikin atelier atelier akwai masu koyon saka kujeri akwai masu koyon ɗumki akwai masu koyon aikin katako da sauransu A cikin wannan wata na Ramadan al'umma na buƙatar gas na girki sosai, to sai dai a ministan ruwa gas ɗin ya yi karanci a kwanakin baya-bayan nan, saboda haka wasu jama'ar garin suka yi wannan tsokaci a hirarsu da Maman Idrisa. kowa ya koma amfani da gas azumi ya zo an bar itace kuma babu gas ana shan wahala mata matanmu suna shan wahala gashi an saba da gas ka da azumi mukoshin ka ya bushe gashi kana tsammani za ka samu ka zo da ka da butaikin ka har difa in ka aika ba ka samu mu mun ji an sa wani har komite de plant da wani wane ne in an ce kudi ya kara ga lamba an bada a kiraya ba sai an saya kin bane za a kira mutumin a ce gashi nan an kara kudi rashin gas yana ba mu wahala mu mata gas din na kai wata biyu babu saboda cikin azumi shine zaka tashi kai da wuri idanu jawur ga suna muna kiransu da Allah su yi kokari su kawo mana gas a samu aji saukin na mu ida azumin mu lahiya lau me kawo mana shi nan angon namu a kadin shi da yau yayi sati biyu na uku yana jira bai samu gas ba to wannan mutane yau ma cikin kunci ake dole yanzu muka koma amfani da gawayi gas gaskiya dai a garin mini karamci da yawa kadiba da kyau daga asawar ta yi ana gaban murhu zuwa sai an kai shidda kai ana shan ruwa wani a gaban murhu yake daga jihar difa sai gundumar eh, balayar a jihar tilibiri inda farfen gundumar ta balayar ya kaddamar da shirin sayar da abinci a farashi mai rahusa a yau alhamis ton hamsin na abinci da suka hada da hatsi da dawa ne za a sayarwa masu karamin karhi na gundumar usaini bonjere ya yi kira ga al'umma da sauran mambobin kwamitin kula da shirin da su nuna halin da tako a hirashi da saidi abdu winditan Jihar Balara ta samu tona hamsin na haci domin saidawa a farashi mai rahusa da yake lokaci ne da ake bukata muna cikin watan azumi wanda a cikin sa mutane suke da bukata kuma suna godiya amma ina jaddada muku cewa saidawa za a yi ta kwara-kwara domin waɗanda ba su da galihu da ba su da karfin sayan buhu. Tiya ana saida ta biyar kenan kowa na 'yar saye domin biyan bukatun farko. A matsayina na prefe na jagoranci kafa akwai mutum da ke kumshe da 'yan gari kenan sun san waɗanda suke da hali da waɗanda ba su da suna iya hana saidawa ga masu hali kiran da nake ga kwamitin shine wannan cimaka ta je ga mabukata kuma kira ga masu saye da su adalci lokaci mai wahalar rayuwa ga makiyaya na somawa ne a watan mars a niger yana kuma iya kaiwa har cikin watan juye wani lokaci ne wanda a yayinsa akwai wahalar samun busassar cawa da za a baiwa dabbobi bana bayan kimanta yadda damanar ta gudana an gano gibin fiye da wato miliyan goma sha biyu na busassawa in ji muhammad almansur sakatare janar na haɗin gwiwar ƙungiyoyin makiyaya kafan a hirshida alamin washar Auna sakamakon damunar shekara a Nijar ya gabatar da bukatar da ya kai ton miliyon 34 da 'yan kai na busasshiyar ciyawa, kuma muna da gibin da ya kamata mu cike na busasshiyar ciyawa da ya kai ton miliyon 12 da 'yan kai. Don haka muka gabatar da wannan bukatar ga hukumomi na ƙasar Nijar domin ɗaukar matakan da suka dace na girka tsarin samar da cimakar dabbobi a cikin yankunan jihohi a cikin lokaci domin makiyaya su amfana bayan makiyayanmu akwai makiyaya na waɗansu ƙasashe da suka baro ƙasarsu saboda matsalar tsaro kamar mali da dai sauransu duka waɗannan ababe ne da gwamnati tare da abokanin hulɗa ya kamata su kawo agaji ga makiyaya a cikin wannan lokaci domin su kai ga lokacin saukar damuna Yanzu kuma sai rahoton damu na musamman. Ƙasashe masu tasowa da ba su da ƙarfin ɗaukar nauyin ayyukansu ko kuma aiwatar da shirye-shirye na ɗaukar bashi da sauransu waɗanda kuma ke kasancewa ba su suka na jama'ar ƙasa baki ɗaya. Wannan kuwa domin kashe-kashen kuɗaɗe na ayyukan ƙasa da ci gaba. A wani lokaci ƙasar Nijar na ɗaukar bashi a cikin wannan tsari. ta yaya ƙasa ke ɗaukar irin wannan bashi kuma ta yaya take biyan shi? Dr. Adamu Lushe Ibrahim ya bamu amsa waɗannan tambayoyi a hirarshi da Alita Jasir Ahmed. kamar sauran kasashen duniya da dama nijar tana rika daukar bashi domin cike bukatunta na zuba jari kuma domin kai ga haka yawanci gwamnati tana karkatawa zuwa kasuwar shiya ta imowa ta wannan hali ta hanyar bayar da takardun bashi na kowane matsayi haka daga wajen abokan hulɗa da kuɗi kamar bankin duniya don haka game da shekara ta 2023 ƙasar ta tsaye da wani adadi na cin bashi na fiye da kuɗin sefa da miliyar 1,260.70 wani adadi da ke cikin tsarin dubarun ƙasa na kula da bashi da nauyin da ya waje ba na biyan bashi a gaba a ƙanƙanin farashi cikin tsawon lokaci ta rage haɗari na bashi. Gwamnati tana iya ɗaukar bashi domin al'umma masu zuwa La dette est eh, régulièrement Bashin ƙasa yawanci ana gabatar da shi a cikin tattaunawar 'yan ƙasa a matsayin wani ƙalubale na shari'a tsakanin mutanen zamani da kuma masu zuwa na farko da abin ya shafa suna barin bashin ga na biyu tunda yawancin bashin da ake ci suna taimakawa wajen gina ababen more rayuwar al'umma na tushe kamar hanyoyi makarantu asibitoci ma'ana da dai abubuwan da ke shiga wajen aza tushen ci gaba. tattalin arziki da na euh, jama'a mai fa'ida domin yara mai yan Yaya gwamnati take biyan bashin? A dabar da bashin kasa ne ke dukkan kashe-kashen kudin gwamnati wajen biyan raba na basussuka kuma a Nijar nauyin biyan raba bai da wani dan muhimmanci misali game da shekara ta 2023 biyan riba ya tsaya zuwa kudin sefa miliyar 443.87 saɓanin miliyar miliyar sefa 424.46 a shekara ta 2022 kuma domin kula da wannan Nijar ta rage cin bashinta na cikin gida ba da jimawa ba bisa gajeren lokaci wanda shine mafi tsada haka kuma ya kamata a ci gaba da kawo sauye-sauye da ke da manufar kyautata a kula da bashin ƙasa tare da mai da hankali zuwa ga zuba kuɗi da ake dangantawa da zuba kuɗi na ra'ayi masu zuwa kuma game da wannan gwamnati na shirin ɗaukar matakai tare da siyasar bashi ta taka tsantsan. rai ƙarshen shirin kinan a huta lahiya. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.